ta gwamnati an yi ta ne saboda ta kula da haƙoƙin jama'ata haƙoƙin jama'ata zaman lafiyarsu kare mutuncinsu lafiyarsu ba su damar su yi ilimi ba su damar su sana'arsu a cikin ruwan sanyi ba tare da wani ya tada musu hankali ba to wayanda aka ji har gama aka danka musu aka ce ku za ku ja wannan abu suka fito suka ce ba za su iya ba matsalar najeriya gaba ɗaya daga shugabanci ta tashi ta zo kan tsaro kuma ba yadda za ka samu shugaba mai inganci sai in kai ne ka tsaya ka ce sai an zaɓi maka shugaba mai inganci ba kawai za a ɗauko kowane kwashi kwarar ba a ce shi ne shugabanka sannan kuma kai kawai kai shiru ka yadda ya zo yana ta fantamawa yana sace kudin jama'a yana kallon ka sai ka ce abin sai ka ce wani gado ka gani ni dan boko ne ni uban boko ne yanzu to amma kawai ilimi na ciki akan wani al'amarin saboda duk wanda kake tsammanin ba ciki yana ciki in banda haka ya za a zo mutum ashirin suna son mukami kawai sai a fidda wani a ce shi ne yanzu mai son shiga soja ko mai son shiga dan sanda ba zai samu ya shiga soja ko dan sanda ba in ba wani ya sani ba saboda ka duk ta zama ta banza sai in wani ya ce a bashi za a bashi so ko na kirki ne ko ba na kirki bane in wani ya ce a sasi a sasi security ka gane tsaron jama'a ba wai kawai dan sanda ya fito bane ya zare ido ya murza gashin baki ka gane akwai tattalin arziki a ciki akwai talauci da yake damun jama'a a ciki akwai rashin abin da za a yi a ciki to idan baka buka da ta tattaushe wa ba ba za ka samu security ba idan kana jiran wani ya taimake ka a rayuwa kaga cewa taimakon baya zuwa to sai ka tsaya ka ta duk rashin daɗi sai ka tsaya ka taimaki kanka to yanzu dan Allah dan annabi a ɗebi yaro dubu a cewa ba san inda suka ba yaro dubu kiyashi dubu ne wayannan yan bindiga daɗin mutum nawa ne muna da soja soja soja a Najeriya dubu ɗari biyu to a ce mutum dubu goma su zo su addabe su da akwai ayar maya. sai mu tsaya mai karatun ta natsu mu duba mu ga yaya ne menene yake faruwa yan boko haram mutum ne dubu shida dubu bakwai ma sojan mu ake ɗauka ana kai a ce ba kayan yaki duk kuɗin da ake warewa a ce an siyo kayan yaƙi ina amma mu kanmu da muke kasan ai muna ganin waɗansu abubuwan da ake yi amma sai ka ce kana jin tsoro kar a zo a yanka ka da daddare a ce kai ne ka faɗa baka faɗa ba ma za a zo a yanka ka kawai da daddare saboda baka faɗa din ba kuma kai waɗanda baka faɗa din ba su za su zo su turmushe ka su yanka ka su tafiye su akan waya fa aka burma wa yaro ya mutu su waɗanda suke kawo waɗannan muggan makaman suna karkashe mutane da su ai na suka samu suka duk abubuwan mutane ke dawo rashin jin daɗin rashin abincin eh, rashin wahalhalu na sare-sare da wane ne da sata da wane ne duk akan mutane ke dawa a duba Allah a ji tausayin jama'a a san yadda za a yi a sauƙaƙa musu a daina fitowa ana faɗan magana ta banza ta wafi ana ƙarere wanda ba za su amfani mutanen so shugabanni su ji tsoron Allah da akwai faranar da wallahi zai tsaya sai kuma ka an yi sabon nan ko kana so ko baka so ko kana so ko baka so ko kana so ko baka so